أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar lissafin nasara yau muna tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Idan ba ku manta ba, muna cikin suratul ankabu. Ana rama ko za ka tuna mana inda muka kwana. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم الله يسامنا ciki Wa na tafiya na Sarki sai ke faɗa mana falalar imani da aiki na ƙwarai, falar da ke tattare da imani da aiki na ƙwarai. Al'iman wal'amalu Saleh sai Allah maɗa Sarki sai wallan zai Amanu. Waɗanda suka yi imani wa Amadu Saleh suka aikata ayyuka na ƙwarai. Allah ya ce to mu kuma ga abin da zamu musu abu na farko la na anhum sayyi'atihim yan kanana kanana laifuka da suka yi Allah ya ce duk zamu kankare musu shi gaba daya zamu rufe wayannan kanana kanana laifuka mu gafarta musu kenan yana daga cikin samara ta imani da aiki na kwarai shine kurakuranka sai Allah ya gafarta maka dama mai imani da gangan baya aikata kaba'ira da gangan baya aikatawa to inda aka samu matsala ɗan kurakuran da kai nan ka ɗan damuka nan ka ɗan dagona nan ka ɗan hautsina nan ka ɗan hargiza sai Allah ya ce ba komai na gafarta maka gaba daya shine la nukaffiranna anhum sayyi'atihim Allah ya ce wala najziyannahum sannan za mu sakanka musu ranar tashin alkiyama ladar da za mu ba su za sa sakanka musu kyawawan ayyukansu, bi ahsanil ladhi kanu ya'malun ahsana ma kanu wala a hasana ma ya amalo. sannan za zamu sakanka musu da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa wato abin da kai ba shi za a baka ba sai an ninninka maka za a baka tare da ƙari saboda kyakkyawan aiki ne Allah ka sa muna cikin masu samun wannan amma sharadi sai an samu al-iman da me da al-amalu salih sai Allah madaukin sarki yace mai a gaba da ramma wa wasayna al-insana walidayhi husna wa in jahadaka bi bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma bayan Allah madaukin sarki ya yi magana akan imani da kyawawan ayyuka sai ya dawo yake magana akan ɗaya daga cikin manya-manyan muhimman ayyuka kyawawa a addinin musulunci menene wannan wato shine al-ihsan irin walidai? kyautatawa zuwa gawa zuwa ga iyaye Allah ya ce wa wasainal insan man yi wa mutum wasiya abinda ake ce wasiya shine umarni mai karfi ba umarni lakwalakon umarni ba wato umarnin da Allah ya bayar akan a kyautata wa iyaye umarni ne da yake da ƙarfi kwarai da gaske shine wa wasainal insan man yi wasiya zuwa ga mutum biwalidayhi dangane da iyayensa guda biyu uwa da uba Allah ya ce husna a kyautata musu malamai sun ce wannan shine al mazdarun naib an fi'il al-amr wato daga cikin sigogi da ake bada umarni da su akan yi amfani da mazdare wanda yake ta fi'il al-amr wato anan gurin an kawo husna ta naibance wato umarni ne ma'ana ku kyautata zuwa gawa zuwa ga iyaye guda biyu uwa da uba Allah ka ba mu ikon kyautatawa iyayenmu wato addinin musulunci ya dauki iyaye da muhimmanci kwarai da gaske matasa kada ku kuskura ku yi sakace wajen kyautata wa iyayenku idan kana son samun rahamar Allah cikin sauki to tsoho da tsohuwa ka rike su da kyau ka kyautata musu lalacewa ta kare kada matashi a ga tsoho da bokiti ko da jarka zai tafi ɗiban ruwa ina ɗansa yake ga ɗansa can yana kallon wai mat da ake yi da duniya amma ga tsoho da katuwar jarka zai tafi ɗiban ruwa Allah ka raba mu da dakon banza kun san dakon banza Shi ne haihuwar ɗan banza Allah ka raba mu da haihuwar ɗan banza abun kunya ya gama karewa kana matashi ga babanka da gatar yana faskare kai kuma kana gefe ana labarin kwallo da kai menene amfanin rayuwarka idan ka je wasu gidaje za ka ga mun mamaki wai sai ka ga wai matarsa ce take aiken uwarsa kai markade matarsa ta dora uwar ne markade wai uwar ta je ta kai markade a cikin gidan halin sunna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan matar ta miƙe kafa ma yana ko ta yarinya mai wata goma sha uku ko sha hudu ta ce inna yarinyar nan ta dame ni da kuka da Allah bari in haɗa miki da ita tsohuwa ta ce to a sake kawo wata ita yarinya a ƙara lafta wa tsohuwar a baya ga markaɗe ga goyo za ta tafi na kai markaɗe idan ba ta dawo da wuri ba ma zai ka samu mata ita ke mata tsawa tana inna ya haka kika je kika zauna tana wallahi ɗan nan layi na samu ba ki gani ba ya tafi ya karwaro <laughs> wai yanzu wai uwar ce take kokarin ya za ta kare kanta a wajen wa a wajen matar ɗanta wannan abin kunya ne wajibi ne ahlus sunna ku ji tsoron Allah ku gyara wannan yanzu sallah ce take zuwa sallah take zuwa akwai wanda yanzu ya saya wa matarsa turmin zani na naira dubu goma sha bakwai ya saya uwar shi turmin zani naira dubu ɗaya da ɗari uku akwai gaskiya a ciki babu gaskiya a ciki duk mutumin da ya fifita matarsa akan mahaifiyarsa da wahala ya iya furta kalmar shahada yayin da zai bar duniya yana da wahala duk da hadisin da ya zo da magana malamai sun fa hadisin amma jariba yau da gobe ta nuna haka da wuya ka samu mutumin da ya fifita matarsa akan mahaifiyarsa ya iya cikawa da kalmar shahada yayin da zai bar duniya idan Allah ya sa ka zo duniya ka samu uwa tana da rai ko uba yana da rai to ka samu hanya gajera ta tafiya aljanna hanya cikin sauki da ta ce dan ladi Allah ya maka albarka an gama annabi Musa alaihi salam ya taba yin addu'a ya ce, ya Allah ina so ka nuna min mutumin da zan zauna tare da shi a gidan aljanna makwabci na a gidan aljanna ya Allah ina so ka nuna min shi sai Allah ya ce ya Musa ci gaba da zama nan inda kake zaune wanda ya fara wucewa gaban ka shine annabi Musa sai ya gyara zama ya tsura wa hanya ido saboda ya gane, ya ga wa zai fara wucewa san sai ga wani matashi ya zo ya wuce yana tsauri. matashin ne yana wucewa annabi Musa sai ya tashi ya bi shi sai ya ga a wani gida wannan matashin yake yana bin shi yana bin shi har ya ga matashin ya je wani tsohon gida ya shiga gidan da kaga gidan ka san gida ne da talakawa da ya shiga sai ya shiga ɗaki sai ya dauko wata tsohuwa sai ya kawo ta waje akwai ɗan kunshi da matashin ya zo da shi sai ya bude kunshin ashe hanta ce gasasshiya a ciki sai ya ɗauko ya mammatsa da hannu sai ta yi laushi ya sa wa tsohuwar a baki da haka ya ringa ba tsohuwar wannan hanta tana ci a hankali a hankali har tsohuwa ta ƙoshi ya bata ruwa ta sha tsohuwa ta ɗaga hannu ta mai addu'a sannan ya ɗauki wannan tsohuwa ya sake mai da cikin daki yana fitowa sai ga annabi Musa a kofar gida annabi Musa ya ce kai bawan Allah wace ce wannan matar da naga ka dauko ta kana ba shi ta abinci yace Allah sarki mahaifiyata ce yace me kake bata yace ba abin da take so kamar hanta shi yasa duk hanyar da zan bi duk wahalar da zan sha in yi aikin kwadago in samu kuɗin da zan siyo mata hanta in kawo mata yace sai nayi wannan yace in nazo ba ta iya tasowa sai in dauko ta in kawo ta waje ba ta da haƙori sai na ɗan mammatsa mata ya laushi sannan na ba ta idan ta ci sannan mai da ita ciki sai annabi Musa ya ce to ai na ga ta daga hannu kamar tana ma addu'a mai ta roƙa maka ta to kai ko me ya shafe ka da abin da ta roƙa mu ta da Allah dai ka gaya mu yace addu'a ta saba yi mun tun da sauran karfin da hayyo bata daina ba duk ran da nayi mata wani abu na kyautatawa sai ta daga hannu ta yi addu'a ta ce ya Allah kaga dana yadda yake kyautata mu ya Allah ina roƙonka in kiyama ta yi ka sa ya zauna da annabi Musa dan Imran a gidan aljanna ce wannan addu'a ita ce addu'a da take tsayo annabi Musa ya kalle shi ya ce abshir kai farin ciki albishirinka yace goro yace laqad istajaba Allahu da'awataha hakika Allah ya karbi addu'ata wannan mutum yace kai kuma ya kai kasan Allah ya karbi addu'a yace ana Musa ibnu Imran yace ni ne Musa dan Imran na roki Allah ya nuna mun da wa zan zauna a gidan aljanna Allah ya ce in ci gaba da zama inda nake wanda ya fara wucewa ta gaba na shine zamu zauna tare kai ne ka fara wucewa ta gaba na wannan shi zai nuna maka albarka dake cikin me dake cikin kyautatawa iyaye wannan shi zai nuna maka lada da falala dake cikin kyautatawa iyaye kai tunani da kake cewa ita tsohuwa ce ba ta san zane mai tsada ba babanka wai ya tsoho bai san shadda mai tsada ba kullum sai ka hada shi da farin malti sai ka ce za a kai shi kabari lokacin da kake karami idan zai saya maka riga matukar yana da kuɗi ta zamani yake saya maka ko ba ta zamani yake saya maka ba tsakaninka da Allah lokacin ka san darajar rigar ka san darajar wandan a lokacin kai saboda tsabar sanin darajar wandan idan aka saka maka sabon wandan da tsoho ya siyo maka kashi kake yi a cikin wandan saboda tsabar yake sanin darajar sa amma duk da aka tsohuwa ta wanke amma yanzu kai azu suka sake tarawa sai ai kokari a ga an siyo maka irin na zamani sai yanzu tsoho da sauransa za a iya masa dinki na dattawa da gezina za a iya masa dinki na dattawa da filter za a iya sama masa wata galila tana ɗiban warkiya, tsoho ya tada ƙura a cikin dattawa yan wanji wai sai ka ce wai bai sani rigar zamani ba sai ka ɗauko ta wuta da shi wannan akwai gaskiya a babu gaskiya a wallahi tsofi suna nan da dama abin da ya sa tsufa ya matsa musu lamba yayan su ba su taimakon su kuma ka je ka jarraba idan kana da dattijo tsufa ya fara taso shi gaba bari in baka formula ka je ka gwada in bata yi baka dawo yi kokari ka samo kuri samu katon gwangwanin madara 2500 gram da katon gwangwanin milo kullun da safe a hada masa shayi mai kauri idan akwai dan kwai a dan gasa mashi da yadda ta san hanta da yadda ta san koda a ɗan sama masa kankana da lemo da ayaba da abarba da apple da da da a haɗa masa wannan da safe ana hada masa da rana ana haɗa masa da dare-dare, wallahi idan tsufan ya taso shi sai ka ga wa sharrin da fasa sai fasa tsufan ma gaba daya Allah ka gafarta mana wai wani alhaji ne ya je kasuwa kasuwa ta yi kyau ya samu kuɗi sai zagaya layin da ake sai da kaji ya samu su dakwalen kaji ya siyo ya bayar aka gyara aka gasa don kada su yi sanyi ya siyo sabuwar kuna ya sa a ciki Kun san me zai da kajin? Ko ya saya wa matarsa ne? Ya wa? Ya ce hajiya tana son kaji sosai wannan sun dace da ita. Da ya dan matsa gefe sai ya samu ana sai da rogo. Sai ya taba ya ce ya kawo rogon da dan taushi taushi sai sai a ƙoshi. Ya saya wa matar shi da kwalan kaji ya saya a koshi rogo. To abin ka daina yi na kasuwa bai samu dawa gida da wuri ba. bai samu dawowa da wuri wa ya makara saboda matsalar mota a hanya cikin dare ya dawo sai ya fara zuwa ɗakin tsohuwa ya kai mata rogo yana cewa assalamu alaikum sai ta ce wa alaikum salam ya dauka bacci take sai ji dadin ta biyu zumbur sai ga ta taso da hijabi a kanta da sharbi a hannunta tace inna lafiya baki kwanta ki yi bacci ba tace yi bacci dan nan ina ne ina iya yin bacci dana ya tafi kasuwa ya wuce lokacin da yake dawo bai dawo ba ai ko na rutsa ido baccin ba zai iya dauka ta ba yanzu dai da Allah ya tsare mun kai dawo mun da kai lafiya zan iya kwantawa yi bacci kace tun dazu nafila nake ina zikiri ina roƙon Allah ya kare kai tsare kai dawo mun da kai lafiya Allah na gode masa yace to ga rogo ne na gani ne na gani Tsohuwa ta karbi rogo, ta ce mun kuma har da wahala aka sake shi a kanmu, na gode na gode Allah ya ƙara buɗe, Allah ya saka da alkhairi ne haka kuma dan nan baka da gajiya ta shiga cikin gida yanzu zai wuce da kular kaji ya kai wa ya kai wa matar shi yana isa ya samu ta kulle kofa ta sake AC a cikin daki tana shirgan bacci yadda ki kofa yadda ki kofa ba a bude ba kai tun yana dukan kofa da kula a hannunsa har fa ya gane maganar nan babba ce ya aje kula ya fara dambe da kofa yana sai da daki kofa ya gaji tilis da karka ta zo ta bude tana budewa ko kallon sa bata ba sai ta wani katon tsaki sai ta juya ta bashi da kula shi ce ban gane ba ya zan dawo kuma ba wani mara ba komi kawai kina bude kofa sai ki juya ki tafi Ta je kai saurara ka ji ni wannan ta ka ba mu ita yau ne saka ka je ka wadare saurara ka ji ni billahi lazi ko a gidan mun ina bacci ba wanda ya yanke mun bacci a sa da ciwon kai a banza in ka san zaka yi dare ni ban ce dole sai ka dawo gidan ba ka tsaya kan ka kwana ba abin da ya tsalle ni na me Allah ya fara saka wa tsohuwa ko bai fara saka mata ba Allah ya fara saka wa tsohuwa tun daga nan duniya ya fara ganin bala'i ya yi shiru ya rasa mai zai ya buka mata kulan ne can da ya dogon numfashi ya ce to shi kenan ga kaji na so miki ta ce aje can ni na sa kai dare ta koma kan gado ta juya ta kalli bango ta yi kari uku da soke ta jawo bargo ta lulluɓu ta fara kwanti ko kallon sa ba ba ya zalunci tsohuwa Allah ya fara takawa Allah ya fara saka wa tsohuwa shi yasa mata ku ji tsoron Allah dan an samu kan miji ka a raba shi da uwar shi dan an samu kan miji ka a raba shi da baban shi dan an samu kan miji ka a raba shi da yan uwan shi da dangi shi wallahi na san mutumin da Abuja matar haka ta tsaya kannansa babu wanda ya isa ya zo gidansa ya huta duk kannansa ta hana su zuwa gidan ita kuma kannanta gaba daya ta ɗebo su sun tare a gidan kuma ta tilasta mijin shi ke ɗaukar nauyin karatun su gaba daya akwai wayanda a waje suke karatu ya biya tiket na jirgi ya biya school fees ya yi shopping ya bada pocket money ya biya kuɗin kafin waya komai shi yake ɗaukar nauyi ga kannansa nan gudu sun gagara karatu ya ke taimake su da ya dan yunkuri zai dauki koyi dubu ɗari da hamsin ya bada da kankanansa ta ce to ai ga irin ta nan kai kake sakalta su yanzu kato kamar wannan shi za a ce a dauki kuri a rinka bashi wannan ai ba ba ba gata bane ai wannan lalata su eh babu shakka gaskiya kika faɗa kaga ba yayanka da kuɗi amma bai iya taimakon ka in kana so ya taimake ka sai dai ka je wajen matar shi kai faranci Karin kato ya zo ya durkusa gaban yayan matar yayan shi yana anti gaba ɗaya ƙannansa ta hana su zama a gidan uwarsa a gidan take ranar ta ce ita ba za ta iya zama da uwa ba dole ya ɗauki uwar ya mai da ita kawai. ta ce ni wallahi ba zan iya zama da ita ba yau na me ta jawo min hawan jini a banza da ta sama a ɗauke ta daga gidan nan ya ce a to ki haƙuri mana ko bai kwatar a mai da ita ta ce sam a mai da ita ƙauye yau man da kai dama wannan tsoho ta kai ta zauna Abuja Abuja na laka mai da ita ta to shi kenan ya na iya ya da tsohuwa ko shi ba ya mai da ita ƙauye ita kuma ta sa aka sake wa ɗakin tanti aka sake kafet aka yi renovation sai ta ɗauko uwarta ita kuma daga ƙauye ta sa a ɗakin Bahaushe ya ce da ka haifi ɗan boko ƙara ka haifa maka mata. Gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? Yanzu ga wacce ta haife shi amma da ita ƙauye, wacce ta haifa mishi mata ba, an kawo ta gidan. Kuma kullum da safe sai ya je ya gare ta. Wai duk bai gane yana cikin matsala ba, sai ran na likiti ya hada shi da matar. Wallahi matar daga bene ta turo shi. Daga bene ta matakala ta tun shi. Haka ya rinka a dungure sallan mage ta kan matakala. ta sake ganzarwa ta biyo shi ta rufe da duka abin kare namiji ya dan yi kiza kiza ya dan juye da ita haka ya offside down ya juye da ita yana fara dukanta uwar ta hango ce yau kuma ya ta za ta kakkashe sai ta je kitchen ta dauko muciya ita uwar matar ta zo ta rinka kuma mashi a baya tana <laughs> nace tsohuwa kunkuma maki da kyau kamin ya je mana su kunkume shi wato wani sai ga ko kai aka ba takarda da biro aka ce ka rubuta sunan yan wuta zaka sa sunan shi Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi husna Allah ya ce mun yi wasiya ga mutum lalle ya kyautata wa mahaifiyar wato iyayensa guda biyu da babanka da mahaifiyarka in kana son gamawa da duniya lafiya kyautata musu su sa ma albarka kai da suka ce Allah wadanka suka ce tir da kai ka shiga uku Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce wa in jahadaka Allah ya ce duk da wanda matsayin da na ba iyaye banda ni Allah babu mai matsayin su a wajenka to duk da wannan ba a ba su dama su sa ka ka saba wa Allah ba Allah ya ce wa in jahadaka idan suka yi kokari a kanka ala an tushrika bi cewa ka zo ka kai mun shirka ka hada ni da wani ni Allah a wajen bauta ko litushrika bi ne litushrika bi domin ka yi mun shirka ka hada ni da wani a wajen bauta Allah yake fala ta dai ruhuma anan kan ba za ka yi musu biyayya ba ba za ka yi musu biyayya ba saboda sun tsallake hurumin su sun shiga hurumin wa sun shiga hurumin Allah shine fala ta dai ruhuma kada ka kuskura kai musu biyayya wajen yi wa Allah madaukin sarki shirka ba su da hurumin da za su umurce ka kai shirka idan suka ce ka zo kai wa Allah shirka ka hada Allah da wani a wajen bauta nan ba za ka yi ba ko sun tsine maka akan wannan tsino ba za ta kama ka ba saboda haƙƙin Allah ka kare saboda haƙƙin wa ka kare haƙƙin Allah ka kare Imam Turmuzi ya rawaito hadisi cewa wannan aya ta sauka ne akan Sa'd ibn Abi Waqqas da mahaifiyarsa wacce ake cewa Hamnatu Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas yana da mahaifiya yana da kokari wa mahaifiyar nan biyayya yana kyautata masa yana kyautata mata duk abin da take so yayi eh, yana yi abin da ta hana shi kuma yana bari Toran nan sai yaje je ji wa'azi wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai musulunta ya karbo kalmar shahada kawai ya dawo sai ta gadanta ya zama musulmi ta ce kai dan nan ba dai samu addini na aka shiga ba ya ce a inna ai addini na alkhairi Allah ne ya ji tausayin mu yana so mu fita daga kangin da muke ciki ya turo mana annabi annabin nan kowa ya san shi ba mai gaskiya a garin nan kamar shi bisa wannan ne yasa na yi imani da shi shi tare bil abi kafi. kawun annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kawun waye kawun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta annabi ya hango shi sai ya ce haza khali falyurini mur'un khalahu ga kawuna yana zuwa idan akwai wanda yake da kawo irin nawo ga fili ga mai doki ya nuna shi a kana da kawo amma irin na annabi ba irin kawo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kai na saurara ka ji wannan addini da ka zo da shi bai yadda ba dole ka bar wannan addini yace a ina kin ga don hakkin ki ina baki baki taba murtata da abu ba sai na yi miki biyayya wannan ba murmin ki bane wannan addini ne Allah ne yace ai ba zan yi bari ba tace na ce maka fa dole sai ka bari ƙarshe ta buga ta buga ta buga yake daina saje da saurara ka ji idan baka fitar daga sabon addinin nan ba da gaba ba ƙara cin abinci ba ba ƙara shan ruwa ba baran ƙara shiga inuwa ba a rana zan zauna yunwa da kishin ruwa da rana ci ta duka na haƙƙin mutu in yi kwamitin suicide yadda duniya za ta ta tsine maka albarka ta ce ga wanda ya kashe uwar shi ya ce ina wannan harka da kika ɗauko ba za ka yi ba ina baki shawara kake fara kake ba wannan hurumin Allah ne Ba ki da hurumi a ce da ta ita dai ta ji ta gani ya dauka da wasa take kawai wace gari ta zauna a ranar ta daina shan abinci ta daina shan ruwa haka ta yi ni rana na dukanta ta haɗa zufa kamar ruwan jikinta zai kare dare ga sanyi irin na maka da dare sanyi sake kwana yana dukanta ba ta ci ba ba ta sha ba gari na wayewa jikinta ya fara rauni dama ga shekaru ya zo ya ce ki yi ki ci abinci take fa ban ci ta mutu haka ta ƙara yini a rana ba ci ba sha ta ƙara kwana cikin sanyi kamin washe gari jikinta ya yi laushi sosai da ya gara gaske take sai zo same ta ya ce ya ke uwata kin san abin mutane babu wanda nake biyayya irin wacce nake miki amma yanzu kin ɗebo rigimar da ba za ta yi ba kin ga wannan addinin da na shiga na baki kake nan ba fita wallahi da a ce kina da rai guda ɗari saboda tsabar gata a wajen Allah ki cin abinci ki shan ruwa ki mutu a ɗauko wani daren a ƙara sa miki tunda kina da tafiya ki ƙara mutuwa a ɗauko wani a ƙara makala miki yace wallahi ranki nan guda ɗari sai sun kare gaba ɗaya ba zan bar wannan addinin ba in kin ga dama ki ci tuwo in kin ga dama ki sha ruwa in baki ga dama ba ka Allah sa ki ci ka Allah sa ki sha kin ga inda ne gaba ta kalle shi ta gane da gaske yake ta yi shiru ta ce a kawo tuwo ma kun shayi a hannu tana da gaskiya ko ba ta da gaskiya eh, tana da gaskiya ta gane fadan ba mai gane ba ba wannan yake nunawa ku kuma iyaye kada ku yi fada da danku saboda ya gane sunna za ka ga yaro yana yawon banza a gani, sallah ma bai watakila ma dan kwaya ne watakila ma dan shanisha ne sai ya je saurari wa'azin malaman sunna sunna ta ratsa shi kaga yaro lokaci ɗaya ya canja ya zama sallar jam'i ba ta wuce shi ya fara ɗauko littafi yana koyon ilimi a wajen malamai sai kawai wani tsoho ya sha bidiyo ya yaƙoshi, sai ya zagaya ya zaga uban yara ya ce ai ɗansa ya lalace yau ya shiga wannan sabon addini na ƙarshen zamani su wannan da kake gani ba wala wahabiyyatu da wahabiyyatu an ce asalin su daga najadu shi ke da shi ko tsoho sai rikice kawo faɗa da dan shi da san da yake lalatacce yaro ba a je an gaya mai ba sai yanzu da da zai bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wata tsohuwa ta ga jika ta ana ce masa dallari ta gaishe da jallabiya haka ya sako hula tace kai da ka ta dan ladi ba dai izala izalan nan ta zamani ka shiga ba yace ke da ka ta iya kwantar da hankalinki ni sallan ma gaba ɗaya bani yi tsohuwa ta ce alhamdulillah shikenan an zauna lafiya wai mai san dai tunda dai ba izala yake ba alhamdulillah an zauna lafiya bai kallafa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ku kuma iyaye ku ji tsoron Allah idan yaron ka ya karbo sunna ko kai ba za ka yi ba bashe ko kai ba za ka yi wa bashe in ka ce za ka hada shi cije bai saba wa Allah ba domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi gaddaciya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu biyayya ga duk wani wanda Allah ne ya halice shi na'am iyaye wa ya halice su Allah ne ya halice su to ba za a yi musu biyayya ba idan sun bada umarni a saba wa Allah da ya halitta idan sun ce a saba wa Allah da ya halitta ina fata an gane wannan ah. Allah ka ba mu ikon biyayya ga iyayenmu Allah ka ba mu ikon kyautata musu sai Allah ya ce ilayya marji'ukum da kai da iyayen naka duk waje na za ku dawo inji Allah fa unabbiukum bima kuntum ta'malun sannan zan ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba Allah rahma. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين sai Allah ya ƙara faɗa mana wato abinda ake samu ta hanyar imani da aiki da gwarai wato gatan ɗan adam jarin ɗan adam a lahira shine imani da aiki da gwarai kun ga a can baya Allah ya ce zai kankare musu laifuffuka haka ne zai sakan ka musu fiye da abin da suka aikata to yanzu kuma sai Allah ya faɗi wata karama da zai yi wa waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai ranar tashin alƙiyama, Ku san abin da Allah zai musu da annabawa da waliyan Allah Allah zai tada su a ranar tashin alƙiyama. akwai dadi kamar wannan kiyama ta zai ka tashi ka leƙa nan ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kusa da kai nan ka leƙa ga annabi Ibrahim nan ga annabi Nuhu nan ga annabi Isma'il nan ga nan nan nan ni dai na tashi daga wayannan wallahi ban da matsala ko zan ganka ba ni ban da matsala ko ina da matsala wallahi ban da matsala ko ban ganka ba dan tafi ba sai na ganka ba in dai wayannan na lalle ka na lalle ka daga suna fuka to Allah ya sa kai ba kana amin sai Allah ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka da kwarai Allah ya ce lanudkilannahum fis salihin za mu shigar da su cikin nagartattun bayin Allah a ranar tashin alkiyama su ne annabawa da waliyan Allah wallahi hatta annabawan Allah abinda suke roƙo a wajen Allah kenan annabi yusuf alaihi salam yace rabbi qad ataitani min al mulki. wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fa'dil samawati ta'wil al-ahadith فاطر السماوات الدنيا والآخرة ما سؤال الله يا مشي توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي سليمان فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك يا إيه. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين annabawan Allah ma abin da suke roƙo kenan. Annabi Yusuf ya ce rabbi ya bangiji kariya ta ta ne minal mulki. Hakika ka dan bada wani abu daga mulki. ka dan bontura mun ko zaka sada da Annabi Yusuf yake shugabanta kasan Masar a lokacin tana da state tana da jiha dubu tana da local government dubu goma sha biyu 1000 state 12000 local government la Najeriya duka jiha ta nawa ne? 36 da shidda. Local government ta duka nawa? Dari bakwai da da hudu. ke dafa. Najeriya gaba ɗayanta. Jiha talatin da shida, shi jiha dubu. Lokal gaman ɗari bakwai da saba'in da hudu ko lokal gaman dubu ɗaya bai kai ba. Shi lokal gaman dubu goma sha biyu. Amma da yake ya san girman mulkin Allah ya gane wannan da aka ɗan bashi ɗan kaɗan ne is just a teaspoon. ce dan Allah ya baka Najeriya kaɗan aka ɗan baka. Eh? Balle ya baka jihar Sokoto. balle ka zama ciyaman local government ta kwata tawo balle kansila just a zero behind a decimal point amma yanzu har kansila ba mata da kura yake sai ga yana wancan taka yana da bugu da ana honorable yana ya don shi ba yana da tada kura ne haka Allah ka gafarta wala annabi yusuf duk wannan mulki da Allah ya bashi ce rabbi kada a taita ne min al mulki wannan min din tabiziya ce ya Allah ka dan gutsura mu a cikin mulki ya Allah wa allamta ne min ta'awil al ahadi ya Allah ka sanar da ni wani abu daga fasarar mafarki da wannan ne malamai suka ce na daga ladubban addu'a al i'tirafu bi ni'matillahi wa shukru alaiha idan zaka yi addu'a ka roki Allah kamin ka roke shi sabon abu lissafa wa Allah abubuwan da ya maka ka masa godiya kamin ka roke shi sabo kada ga zuwa kawai ga tsauka tsauka ce Allah ba ni kaza ina ma da fahimci wannan eh kaga wata yarinya ta asubi kana so kar daga zuwa ta asubi a ba daga nan zaka fara ba daga nan zaka fara ba fara duba me Allah ya maka ya Allah kai ni musulmi na gode musulman ma ga wasu suna ta kokowa da bid'a ya Allah kai ni ahlus sunna ya Allah na gode ga ni kai ni ina da lafiya ya Allah na gode maka kana bani abin da zan ci isha ya Allah godiya nake kikirga godiya nake ya Allah godiya nake in ka lissafa ka ce to ya Allah yanzu kuma ga maganar ta asibita ta taso. kun gane karatu an gane karatu yadda ake yi shi yasa annabi Yusuf kamin ya roki abin da yake so ya roka sai da ya fara gaya wa Allah ni'imar da ya yi masa ababin godiya kad ataita ni min al-mulki wa 'allamtani a wuri da hali. yanzu kuma sai yake wa Allah kirari yana yi wa Allah jinjina yace samawa samawati wal ard ya Allah kai ka kago halitta sama ka kago halitta ƙasa. yana yi wa Allah kirari yana yi wa Allah jinjina yana kambama ubangiji yace ta wali fi dunya wal akhirah duniya da lahira banda kowa sai kai Allah ana so yayin da zaka roki Allah Allah ya kalli zuciyarka ya gaban da Allah ba wanda kake kallo an gane wannan shine ta wali fi dunya wal akhirah kai ne majibincin lamarina duniya da lahira ya Allah wai mai annabi Yusuf yake so Allah ya mashi sai ce tawaffani musliman ya Allah ka karbi raina ina musulmi ya Allah wa alhiqni bis salihina ka riskantar da ni da nagartattun bayi annabawanka da waliyanka na kwarai wa'anda kai da su ka zaba ya Allah ka tada ni tare da su a ranar tashin alkiyama ashe babban magana annabi Suleiman a lokacin da ya ji muryar tururuwa tsakanin shi da tururuwar akwai tazara amma tururuwa yi magana Allah ya dauko magana tururuwar ya kawo kunnansa fatabassama sai annabi Suleiman ya murmushi zahikar kai sai ma tsire da dariya a wannan lokaci min kauliha saboda magana tururuwa da yake ya gane Allah ya masa ni'ima gashi mutum amma ya ji magana tururuwa wa qala sai ce rabbi ya ubangiji ini ka cuta min ya Allah an ashkura ni'imataka allati an'amta alayya yadda zan gode wa ni'imarka wacce ka ni'imtar da ni a kaina ya Allah kai ni annabi ka bani mulki ka je da ni magana dabbobi da tsuntsaye ga tururuwa ma ya Allah ka bani ina jin magana ta wa ala walidayya da iyayena babana annabi Dawud ya Allah shi ma ka yi shi annabin Allah ka ba mulki ya Allah an ashkura ni'imataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarbahu. ya Allah ka bani ikon aikata aiki na kwarai wanda ka da shi sai ya ce wa ne bi rahmatika ya Allah da rahamarka dan girman rahamarka ya Allah ba dan matsayina ba dan rahamarka ya Allah wa ne ka shigar da ni fi ibadika salihina cikin bayinka na kwarai Ku ga annabawa ne suke roko Allah ya mutu sai Allah ya ce zai yi wa mai imani eh, wanda ya aiki da kwarai wallazina amanu wa amilu salihati lanudkilannahum fi salihin Allahumma adkhilna fi salihin ya Allah ka shigar da mu cikin mutane na kwarai Allahumma alhiqna bi salihin ya Allah ka riskar mutane da mutane na kwarai Allahumma tawaffana muslimina wa alhiqna bi salihin ka karbi rayuwarmu muna musulmi ka riskar da mu da na ka tada mu da annabawanka da waliyanka a ranar tashin alkiyama ya Allah sai Allah ya ce a gaba da ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الله أكبر ولئن جاء لكم من ربك ليقولن إنا كنا معكم tambaye su A awalaysa Allahu bi a'lama ma fi suduril alamin wato alqur'ani duka yake baya kiran suna baya ne? baya kiran suna sai dai dan kwankwasa hakan ko wani malami ya gama yi wa mutane wa'azi da rana yana zina ba kyau Allah ya hana wanda ya zina kaza kaza kaza da daddare kuma sai ya kama shi na kwartanci a wani gida an dan fara falle shi da mari sai aka azga da taushi da aka ce la yo ya karama kallahu ne inna lil ai malam ne yana a duka ne banda kiran suna wato ya yi ta ci gaba da dukan sa amma kada a yi ne kada a kira suna sai wani ta ah, to ba kai ne da zai kai mana wa'azi ka ce na ba kyau ba ya ce to ni dai yanzu ta mun kyau ne to ya gaskiya ya faɗa mata masa kyau ba ko ta mata kyau a tana da mata masa kyau ba ba Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane akwai daga cikin mutane man ya yaqulu amanna billahi wanda yake cewa na yi imani da Allah suna cewa mun yi imani da Allah wal yawmil akhir mun yi imani da ranar tashin alkiyama man yaqulu amanna billahi ah, wa minan nasi man yaqulu amanna billah daga cikin mutane akwai wanda yake cewa yayi imani da Allah to amma ku saurara ku sai Allah ya ce fa iza uziya billahi amma idan aka azabtar da shi a cikin hanyar Allah ya ce yayi imani sai kafirai suka azabtar da shi aka kama shi aka azabtar da shi aka ba shi wahala kun san me zai yi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah wannan fitinar da mutane suke mashi sai dauke ta kamar azabar Allah idan ba a yi sa'a ba sai ya rida akwai wanda aka samu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani ya karbi musulunci Abu Jahil da wani kafiri da ake cewa Haris suka kama shi suka rinka azabtar da shi ne ya sha azaba ya sha azaba ya ce kai guda ka ba dai saboda musulunci nan bane na ban musulunci aka ce ka tsalla kirijiya ta baya baya saboda aka yi ci gaba da gudanar da harkokinsa ya zama ba musulmi ba saboda an masa me saboda an azabtar da shi shi ne Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda yake cewa ya yi imani da Allah amma fa iza uziya fillahi idan aka azartar da shi cikin hanyar Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya ɗauki fitinan mutane kamar azabarwa kamar azabar Allah amma lokacin da wannan ya ji wannan aya daga baya wannan bawan Allah ya sake dawa cikin addinin musulunci ya kyautata musulunci sa a musulunci Allah ya karbi rayuwar shi ya tsallake rijiya ya tsallake rijiya ta baya baya ai ba hadari kamar kana musulmi kai ridda hadari duk ya gama karewa Allah karka ba mu mu juya da baya Allah karka ba mu mu ja da baya daga wannan addini yadda muka dauko Allah ka bari har mu kawo gaban ka wala in ja nasrun min rabbika amma idan nasara ta zo daga wajen ubangijinka a sai ka je irin wannan mutum ya dawo yana cewa ai inna kunna ma'akum lalle ai mu mun kasance muna tare da ku ai har yanzu mu din masu imani ne idan ana cikin azaba an sha wahala ya bar addini idan ta yi dadi ya ta cikin addini yake kenan shi yanzu ya ci gaba da yin musulunci ya dogara ga ta yi dadi ko bata yi dadi ba hmm. ya dauki musulunci kaman business eh idan ta yi riba a ci gaba da in bata yi riba ba a canja mai a canja ya dauki musulunci kaman party na siyasa idan ya shiga wannan ya ga ya samu to ya ci gaba da yi in ya ga ba za ta yi ba ya watsa ya rungumi wata wannan fati na siyasa ake yi wa wannan ba yi wa addini haka shi addini ko da dadi ko ba dadi kai tai har sai ka koma ga Allah malamai suka ce irin wannan mutumin shine Allah ya bada labarin shi a cikin suratul haji yace wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf to ya halin sa yake fa in asabahu khayrun qama nabi amma وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة نعم ذلك هو الخسران المبين الله يتي ومن الناس akwai daga cikin mutane man ya wanda yake bautawa Allah ala haram ai ala shak a bisa shakka yake bautawa Allah shi bai gama da tsuwa addinin nan gaskiya bane sunnan nan bai gama da tsuwa gaskiya bace saboda haka kan gaba yake shine ala haram fa ina sabahu khairu idan ya shigo cikin addinin musulunci sai alheri ya same shi kasuwa ta miƙe kuɗi na shigowa a matarsa ta haihu dabbobinsa daga cikin larabawan abin nan ƙauyuka a kodanne sun zo sun musulunta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan bayan sun koma sai raƙuman su suka ta haihuwa matarsa ta haihu arziki ya rinka bunƙasa to idima annabi sai ƙara tsuwa da addini ya shigo sunna kuma sai rinka samun kuɗi ya ce wallahi sunnan nan daga gani gaskiya ce tun da na shigo sunnan nan wallahi harkoki haɓaka take komai lafiya lafiya lafiya lafiya hidima annabi ke wa yana sabar hu fitnatu amma idan da ya shigo cikin musulunci irin wayannan larabawan kawai ya koma gida sai matar shi ta mutu ko dan shi ya mutu ko raƙumansa suka rinka mutuwa arziki ya kare in kalaba ala wajihi sai ya juya inda ya fito ya ce wallahi wannan addini da ya zama jaraba tun da na shiga nake shiga matsala na hakura na bai haka akwai mai wa musulunci haka Allah ya ce irin wannan mutum ya kasira duniya wal akhirah yayi asarar duniya yayi asarar lahira in Allah ai ka rake asarar duniya aka hada da lahira ai tabewa ta gama karewa Allah ya ce zalika huwal khusran al mubin wannan shine asara bayyananniya ka rasa duniya ka rasa lahira shi yasa shi ma wannan sai Allah ya ce alaysa Allahu bi a'lamu bima fi suduril alamin ashe Allah ba shine mafi sani da abin da ke cikin kirazan bayi ba wato kowa Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa in za ka yi addini dan Allah kai dan wa kai dan Allah Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce me gaba da rama wa ya'lamanna Allahu alladhina amanu shi yasa yake kawo muku jarabawa ba in kuna cikin addini kun ce duka ku musulmai ne sai Allah ya rinka turo muku jarabawa wata bayan wata dalili shine wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu saboda Allah madaukin sarki ya jarraba ku ya bayyana wa duniya ta gane masu imani da gaskiya wala ya'lamanna almunafiqin kuma Allah ya gane suwaye munafikai wanda a baki suka karbi musulunci bai riga ya kai cikin zuciyarsu ba Allah yana so ya bayyana da su kowa ya gane su shi yasa Allah yake je ku jarabawa a cikin bayi ya Allah duk lokacin da ka jefo jarabawa a cikin bayinka ya Allah ka sa mana cikin masu cin wannan jarabawa sai Allah ya ce mai gaba da rama وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم بابا مغنى وما هم بحاملين من خطاياهم wa qala allazina kafaru kafirai cikin manyan manyan garin makka sai suke fada ga masu imani ga sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suke cewa da su ittabi'u sabilana ku zo ku bi hanyar mu ba dai damuwar ku yan an lahira in kun je da zunubi Allah zai hukunta ku ba to wal hamil kadaya kuma za mu dauki zunubin naku ranar tashin alkiyama za su dauki me za su dauki zunubin masu imani a yaushe a ranar tashin alkiyama Allah madaukin sarki ce ƙarya ne wannan ba gaskiya bane wa ma hum Hamilina min khatayahum min shay su ba su zama masu iya ɗaukar zunuban waɗanda suke cewa za su dauki zunuban su ba a ranar tashin alkiyama innahum lakazibuna lalle su makaryata ne da wannan ne malamai suka ce duk wanda yace maka zai dauki zunubin ka a lahira ko an je lahira babu matsala to ƙarya yake yaudara ka kawai yake akwai wanda da ya bushe iska ya ce wai duk mabiyan sa an je lahira idan ba su shiga aljanna ba wai su ci kwala sa gaban Allah ranar tashin alkiyama su ci me me ake cewa kwala wuya riga ko to aka raba Allah ina zaka samu rigar eh ina zai samu rigar ba na har a samu kwala da za a ci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace husharun nasu yawmal ku hufatan urratan buhuma rasu da رسول wa وما ƙala قال sama a شيء maza Allah ya ce idan kiyama ta tsaya za a tada mutane ranar tashi Ku hufatan abu na farko biya kuce ba mai takalmi kowa yana taka sayyada haka zai tashi urratan sannan za su tashi tsirara ba riga ba wando ba hula ba takalmi ba singileti ba gajeren wando sundul mundul haihuwa uwa ka haka zaka tashi ran tashin kiyama ni na fada waye fada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan annabi yace buhuman sahabbai larabawa ne amma sun ji wani bakon larabcin da ba san shi ba qalu ya rasulullah wa malbuhum Sabai suka ce manzo Allah menene ma kuma ba mu san wannan larabcin ba manzo Allah ya ce laisa ma'ahu shay za su tashi kiya kiya kowa bai da komi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ba kenan ko fandala ba za ka je da ita lahira kai da za a da kai haka mutumin da zai tashi haka ne wai saboda ya rena maka hankali wai ka ce kwalai wai wai ya maka ya san bai da riga sai dai ka shaƙa wuyan shi duk wanda ya ce maka ba matsala in an je lahira zai ɗauki matsalar ka zai kai ka aljanna in an je lahira ya san yadda zai yi da kai yana daidai da irin wannan magana wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum Allah ya ce wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay innahum lakazibun amma sai Allah ya wata magana me Allah ya ce a gaba da ramba wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim bayan wannan ba wala yusaluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun Allah ya ce wala yahmilunna athqalahum su waɗannan da suke cewa za su ɗauki nauyin wasu a lahira Allah ya ce in kiyama ta tsaya za su kinkimi nauyin su nasu na kansu ranar kai ma ka ba mai karba maka balle ka karba wani zunuban kana fitowa daga kabari duk abin da ka aikata yana nan yana jira yana nan yana me shi yasa ba hazari kamar gwamnati da ba ta amana kace gwamnati da ba ta amana ba hazari kamar wannan a ce ga wani abu ka raba ga buhun nan gero ka je ka raba sai ka sake ka sake buhun gero 20 ka dauki bala'i kana fitowa daga kabari za ka ga buhu 20 na gero a bakin kabarin ka wallahi abin da zai faru kana bulluwa mala'ika ce dakata ka gane wayannan buhun nan nace eh to a ba wani eh buhun nan gero talakawa da kasa ta ne annabi ya ce annabi abin nan Allah ya ce wa man ya ya yati bi galla wa man yahul yati bima walla yawmal qiyamah malaiku ce dama Allah ya ce duk wanda ya gululi zai zo da abin da ya gululi ranar tashin alkiyama gululi shine ka saki dukiyar talakawa kamin a raba a baka taka sai malaiku ce to Allah ya ce ka dauka ka tare duka dole babu hun gero a kiran wai sai ga wani rabu ya sun kuya Allah ya malaiku su rinka kinkimo buhun gero suna dora maka yanzu kai aka lafta maka buhun gero 20 aka ce da shi zaka gudun bambalaki ka shiga uku ko baka shiga uku ba Wala abin da zai faru ke. Annabi ya ce ina muku kashe ni. Kada ku yadda ku kwashi dukiyar talakawa. Kar ku yadda ku yi gululi. Kar ba mutum ranar tashin alkiyama ya tinkaro ni. Ya ratayo akuya, ya saci akuya talakawa. yara to tana kuka tana kara tana me me tana kara ya tun karo waje na zan ce a ah, koma ba abin da zan yi maka na riga na ma wa'azi tun a duniya baka ji ba kada wani ya saci doki a dauro mai shi ya tun karo ne lahu hamhama in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar wani ya saci raƙumi kar wani ya saci akuya shatun ta yaro duk abin da ka sata to sai a rafiyo maka in kana cikin yan kwamitin ciyar da marayu ko feeding committee aka ce ga kaji a je a yanka wa bayan Allah su buɗe baki ka lallaba ka sace kaji guda ashirin da biyar wallahi kiyama na tsaya za a hafiyo maka kaji suna kuka in ji annabi suna kiki kun gane wallahi hamilun da asqalahu za su dauki nauyinsu in ji Allah madaukin sarki Allah ya ce wa asqalan ma asqalihim da wasu nauyi kari akan nauyinsu menene asqalan ma asqalihim wato duk malamin da ya batar da wani ko wani babba da ya batar da wani to in kiyama ta tsaya shi wanda ka batar zunubin nasa yana nan za a dora mai kayan shi amma Allah zai ce akan bato zunubin da ya kai na wannan bataccen yawa a sake kara masa akan aka ba tare da an rage wancan ba kamar yadda in ka ce da mai buɗe baki ka tsiyar da shi abincin buɗe baki ladar da Allah ya baki ta azumi kai ma za a baka kamar wannan ladar ba tare da an rage tashi ba haka idan ka karanta da jama'a alkhairi ka koya wa mutane sallah duk wanda ya je ya sallah cikin wani ka karantar gwargwadon ladar da aka baki ta sallah gwargwadon kamar ta kai ma Allah zai ce a kan a baka man dalla ala khairin ka fa'ilihi kenan to haka idan ka batar da wani to duk zunubin da ya je ya kamfata gwargwadon zunubin da ya kamfata bayan nashi yana nan Allah zai sa a kamfato kamar wannan a ƙara dora maka akan naka shine wa asqalan a asqalihi Allah yace wa la yawmal qiyamati sannan lalle za a tambaye su ranar tashin alkiyama amma kanu yaftaruna dangane da abin da suka kasance suna kirkirowa a wannan duniya Allah ka gafarta mana wani bawan Allah ya ba da naira dubu ta hannun ambasada Abubakar Shehu Burno ciyaman na kwamitin marayu domin a sa a cikin asusun tallafawa marayu fi sabilillah wannan bawan Allah Allah ka saka masa da alkhairi wasu mata ku ce Allahu akbar Allahu akbar wasu mata daga garin rugar alkali daga garin rugar alkali daga can suka ji ana neman tallafi wa marayu suka yi karo karo Allah sarki su ma suka hada naira 500 suka turo suka ce a sa a cikin farkin marayu wayannan mata Allah ka musu albarka Allah ka sa su haifi 'ya'ya alaramomi kakka bari a musu kishiya da wuri to in Allah zai ba su kishi ya ba su mai imani wasu bayan Allah sun ba da gudunmuwa a kwamitin marayu naira dubu ɗaya da ɗari biyar Allah ka taka musu da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum